يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سورة المطففين سورة غدي أيضا أنت مكية أيضا أنت مدنية ولكن سيوطني دمين رحمه الله وكنت سورة لغربية ينقى مكة كان سورة المطففين وهكذا حافظ كثير رحمه الله يكون يقول مدغنا ننتي سورة مدنيا يعني ولكن أنا أغلي ابن كثير النسخان يقول ديواني أنا ننتي مكيا يعني على كل حال سورة غدي ولكن كبيرو غتايا ني مكة سورة لغرنها digame ani digame ɓe sembenten kan bismillah oɗo garanga jongati allah towanga demay murano ganoya ta togo kallanke keya arrahman akeñani nema yurwanten dunkenga ay du rahmati lwasia arrahim akeñani nema kiñandananga katta yemmenga yemme ɓe arno ko hukum ken palle tunkanti wailun wailun soge ngawuredi walakin sogu kusasagene katta digamu hilliya ko hana nanti wailun warlaqey goani aga jahannam nogoni wahakada mottedi horeɓega baka jahannaballemunga imbenganibi a tuintene duna dangana haritiye ñabi horenga bakkani aɗo jimma har duna dangana tiyen bi kenga bakkai jahannaba lemmun kaga allah gani biimbendi moccedo horebe ga bakkiya nanti kenya ngurnu na dagaro ke war lakke nogondi nanti wailun ken kenye wa hakada hadithanu li riwaya dantantodi kubenuga sehene nanti wailu ke mananni kenye walakin riwayanu kusukohomante بمفرداتها رواية كم بان ضعيف جنكين رواية بان ران تصحن أما محدثون ورحمة الله على الجميع يكون لا كهما دنيا رواية نقول ما نقال قاتل انتقل مصطلح الحديث اللي مغمبه حديث سلام كنت أسنا دون نقبوك ورواكهما دنيانا ونانيا الحسن لغيره idan ay gonun da ka huma nenya ido mena gane nanti hadisa kara sembene tere amma muhaddithuna ni gonu kuntila nyen iran iranta ka huma mena nya hasanunga kolam puntenya na ranta sahana idan kubenu gara pande kunti warla kani jahannam no gondi jahannam wallam ngana bui imotendi hore ngara garna no gondi hillandi gumuntila o sagana ka tarabun kannin luganye madama dingira tana gantanonga aga fasarni o gana saga ka tarabun kannin luganga wailun wa hakada nan caga kata qur'ani mimme gayi o wanyene wailun amanan ni kannanga halakun wa azabun halaken no yangan katenga kenga konu dangana allah warni kono dangana idan arrajih wailun halakenno yangankate kenga lilmutaffifina naga sindano dangani attakfif iganati gana iwatina kamandangani almutaffif igabungani inati almutaffifuna yeri allah subhanahu wa ta'ala ti yangankatenga ado halakenga lilmutaffifina nagasindanondangani walakin karanganonga kunni mogonto angaygonungalla fawunu kuhillibeaga kahirmai wi sukahumanten shiddana ho hananyani shidda hillandi bitakfif shiddanta kenga lilmutaffifina kundu aha kene amma lilmutaffifi la kehetay idan hala kendo yangankatenga kenga naga sindanondangan naga sindanonni konugay allah subhanau wa taala harni bangandodangan alladina yemmu kubenu ida ktaru gelligane kence murini ala nas soron kamma honoti ayi ontimani igana kencendin walakin awarnoy fayida min nogondi ida ktalu gellegana kence murini ala nas soron kamma yastawfuna iwaragandini i haqqen timmantenga yastawfuna iwa timmande ñana amananni kannanga yakhuduna haqqahum mustawfa wala gandini e haqqen timmantenga wa idha kaluhum gelli ikungana kencendini sorondangani ay wa idha kalu lahum gelli ikungana kencendini sorondangani aw wazanuhum walla kengahe indai mijin kencendini sorondangani kala kenni mudin de wazana kenni mijin de. wa idha kaluhum galligane mudin kancendi ni sorondangani aw wazanuhum alla kenga igane midin kancendi ni sorondangani yukhsiruna iwanaga sinde ñana ni perdindi iwanaga sinde ñana na soron perdindi amma ikuñimmegane haqqe murunu iwa kentimmante ñaragana ken palle tunkante ala yadunnu ulaika yala kum magan kutu burdun kono ikunta adan kanagono wa zannu ke mananni kannanga ere dan kanago yala kum magan kutu burdun kono ikunta adan kanagono wa annahum nanti kunga mab'uthun ikunni ullano ay yala ikunta adan kanago nanti ullano ani yawa liyawmin kota dangani azim kota kebe korengani yarai kuntatu nanti wa ni kota da ngani kota kebe gorengani kota kani kannanga yauma kota kebe yaqumu nnas soronga kunga sikki ta alamina tagahonun kamandangani kengani allah yarai kunta dankanagunu nanti wa ni ke kotaiwa idan ku mi be hakenakei awa gelli ayon faidanga nanti jankan naga sindanonga yangan kata nyana kundangani warna allah ti wailu lil mutaffifin wa hakaza hada maran mun to nyangundam banganga soron grupu nu sikiyai ho adi awa am pakkella gananga walakin ana bikinna ragana ho ga da wa am pakkella gananga wa gabenya ragana ta suragana ho ga da wa su ko humantella gananga masala ya sasa ujini anan ken maga hada gana anto nyana aranya nana sing samfara ara gananga hoga di kenga nan to nyana arawanya nana 3 mil ara gananga hoga di kenga nan to nyana na 5 kimil ke suko man tenya ara gananga soron ni ku katu boru sikato nyungun den karang gelagana allah subhanahu wa ta'ala gana ti kebe ga na gasin di bucin na nyana yangan katen no halake nga ni kega aga ben ka ga na gasin soron pakke nga ga aha kebe ga soron pakke ni me su ko man ton kudana ga ken nyado yangan katen nan paulan ta dinan ta kaya serendam bin nesu anga soron pakke nyara ganiya kenya kilindam bin nesu ya allah subhanahu wa ta'ala ti yangan katen nga kun nunda naga man cukohumantello yere har digamenganari kencende nya kamma mufasirunanunga rahimahumullah itawa na do karancuya anya an kenda allencarante ñani allen mengan pakken nan an kenga hakken na sina allo aya ke nogon manda an ñakke ñani an ñakkengan pakken kin nan an kenda hakken naga sa karo aya walla kenga he anda ngol yalle manni men bon nyalle maka am pakken timman den kinanga amma an ken ta kentim timman den kinai allo aya ken gon mandan ta ma mandan men jange asuko man jello ken gon dia ser serndam binne so anno serega ka ho hono gondi aka mandan ken pakken timman den kinanga amma an ken da ka man pakken nagasi anga aya ken gon Allah ta baka mosu hoga be ganu lenki ya kunni hakkan kinna amma kun pajun ta maka hoga be remungi hakkan kinna kun pajun tire mum maka patro gabe anonga igol yang anungi hakan timman den kinna amma ikunga kota sina ya kan ganji no gol nyanga na nyagen kun kawanonga ta kallen gabe kanonga kenyam mogodi bana mabugo aya ke gondi ikundi ho gara wandi hakkenya nagasi abiccinnen da gabe walla ngara mumancoa se sebe ganda duna da dabari nka kallen pallan na bi yanga nkate tenya nan ka na do halake horat ni ya yakin ya kana yare men yare men ya gol yanga nani gol yanga nan senta ni miskina ni khalsun ni kya ma hallu munya la bas ahlu makkata ajra bi makkata wa ma hawlaha makka dun kono kunya na makka ta do hube ga makka tetenga ho gallingan da ngana dabari amma kota warni akama ngammundunu ti haqqe ngano anga nimitina kotanga antu agunna loken miskin anda gilli wunu dunadi miskin anta munu abada sembe gumu mi sembe koyni darja gumu mi darja koyni walakin dunadu kalle nyani miskina tan tabaraga to munya kamma alla gana dunga insha Allah soyen ko tallina soyebe ganta kutini ni arjanna soyen arna kenyangodangan idan agalli ayan faidanga allah subhanahu wa taala dan nagasindano ku adi ñammogoy go koyoy kenni kannanga ati alladina yammuku benu ida ktalu iktiyal iftialu min alkaid gelli kungana kancenden munu ala nnasi soron kamma walakin mufassiruna ñugonti magna allah subhanahu wa taala gamate إذا اقتالوا من الناس إتاني لن قاتل من الناس يا. ولكن أتى على الناس قلت نعم على أدمين يومي فلسون تدين قردان تنطيا أري اللغدي على دورين قوقوا الله سبحانه وتعالى قراريتي مغمي أو الله سبحانه وتعالى قد يكون إذا نهي حق مورني سرونها iwa murunu soron kammati karabande do katamande nya musalahantano gondi kubenu igane hakken murunu igane kencenden murunu soron kamma yastawfun iwi hakke ke timmantenga iwa kenyaragana yastawfun iwa timmanden murunu sinu kedo taw kebe hakene kellil mubalaga mananni kannanga yakhuduna haqqahum mustawfa iwi hakke ke timmantenga iwa kenyaragana igono angana daga kendiranga sasa ngana muda nya mogo igo muda timman muda timman anna sokolo na ya muda timman da kenga makonta ngaro no har muda palle bes que hay kata kenya botonga arje arje a jitande amene igo ama timme anna mogo ndam min ntusu da amatim ay ay gono hari naraga sukaranñago bitigin nogondi bitigume ngana kence kilo ma timme aɗo mankanga ñaha ci ginonga wala kan anna gonu kanna mugu ho ka ma timme ada kanche agara timme timma anyi ma ya gangan harami ga halle ki na man tananya akan ca nan duguta amma go nan ne kan dini dangane antinan nan kitun tonia an gara kanche ma ko sura de fe ko konne mude matele ngode mude ntele ngondi de hoka hayde anyangede mude ntarle de an gara ma ko sura mina hokka nyakoy parce que iji ni kebe ima ken kita iwa temma kita hana kenni kannanga a tasfif naga sinde gelli gana kancen den murunu soron kamma wi haqqin timmantenga iwa ken ñaragan kenni ida stalu ala nas igana kancen den soron kamma mana ni mananni kannanga igana kancen den murunu soron kamma yastawfuhun iwi haqqe ke timmantenga iwa ken ñaragan ayan fayda hillandi wa idha kaluhum gelli kungane mudin kancendi ni sorondangane ay wa idha kalu lahum aw wazanuhum walla kanga gane mijin kancendi ni sorondangane yukhsiruna wa naqasindenya iwasoro kuna asindini e haqqenga agane kunya kitendi ma haranyi metam pindi agana tamar hagi eh, narona hallawa aganyi nambara do ho ndam minne sunyana maganyi metam pindi mude katim manten takinyanga atan ko ni aho bakai ijuk hillandin pay kene ke kenyani mufassiruna ni go daga iti farengar ni madina haga timbe kenna ni igo ni madina mudu hillana maga akengane ko be ta duya amuju gore nya bugandi amma gana gagandiniya aga gagana bakka du magana mudu bi bicinna nya ta kuna kamma idan ay gonu nga kamma nanti aya ke yang kati kenya sababu wa hakada honu ga kamma nanti makka do madina ikunyani soronpo burenga kencendenga maka do madina madina ikunyi mudin kancende nyana maka ikunyi midin kancende nyana amma ihoho kancende burenyanima fare sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wa ta'ala gada ko ayanu yang kanda kamma gadi karabirambe iyanya sorompo timmantenga kancendenga har lenki madina anta dingira kitta hube ga kancenden timmandi nogo madina mogo har misiri lakke nganga na tamare nyago bo anga kanne magi hakkande ngadam pakken batte sere suka na allan kanna na sigan na koro sanga ra kilo nyago bo anke nyimmi anka nanke mbega kalsum gandini amma gi hakkande ngadanga inya soron poti mantenga kancan dana ni jukun cance walakin kebe haykene ke ya ilmaniyin wa hakada nda kun kona kadanga na amadalla siri ikuntimani إتي لا دخل للإسلام بالحياة إتي سلام أقول لو رك سنتا ما غنال إنت أغندي هذا مرة من غنال إنت أغندي باره سلام أغندي تقوان اللوكين نغندي ولا دخل للإسلام بالاقتصاد إيكونومي قاغا سلام أغندي تقوارونو كن دي نموغسو إتي سلام أغندي نقاوير أقلون من صلي سومي جاكا هيجونا نمي أما أغنال إنت أغندي سلام أغندي تقوارونو كن دي wa hakada ekonomi kaga bare islam agon ta warno kendi ke sora jonga dembe hakene ke ke aya nyugo qur'ana ke sa nyani lanta ngalin ta ko lanta surono islam he qur'ana ga he ko ho nda minara wa hakada in to ladi qur'ana at sikano kunna qur'ana bana dangan inta kitabe de le tara da inta ho dangan hananni kannanga annahu kitabu hidaya qur'ana akanya ni kanden kitaben qur'ana yang kain pallanga daga kitabe sutu tanga kande nyamuru nanda tanken qobo warna allah subhanahu wa ta'ala ti inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam mufassiruna rahimahumullah ila istinbatu nyati ayat nanti qur'an نزل لإصلاح ما أفسده الناس قرآن ينقان اللي هونترون هو كبه سرونغر كمبنون عقاعديا كبه غني عقيدا بانغن التوحيد بسرونغر أبنون لنا هراغو إلا كفنا قرآن رينا كنترون وخلقيا أرو جكنون قاغا قرآن رينا كن قاغا سرون نحرم رمن جكن ترون دي قرآن ريتي كنو yan ado hadamaren men daga mogon kaga nyaga angan kawarono kille be dangan ta kawarono kebe di qari na do kille do bugulikan bugu kille kaga na kun kaga suronni wasiyasiyan wa hakaza har hube ga ni politikin kaga me qur'ana riya na kencuron do qur'ana na bonon angay gonu ngalle ga na politikin di sumen islam agun ta wakati ni kenga islam agun lina kencuron da islam agun marna bonon

yahdi bihi llahu ila siratin mustaqim allah wa kande ñanati qur'ana ya yemme nga yemme ga gana ganuna kanda kata killenga kille be telongontegani amma sereto agaman jonkoy qur'ana ya annan kawa duwawu ñanan dudangani warnanga kille kamma kille keɓe gantagawa idan économin tanongaraga surono qur'ana gama keɓe suroni duna dun konuga konte imati al rasmaliya ina ken togono al iqtisad al islami na kem mundu na dun ko da ta ko inga koto sasa wa haka hakaza nan kazo soviet dimma ke be ido gajaga ngame soviet ke ko minga bono pe pe pe iqtisadiyun economy gumu economy sunun na al qahira jato li azhar na al qahira asati nanu benu gano tana koru benu gano ni ka huma me nan nanti soviet gajaga ko to kamma nu kuso na to economy mutabonwa da janga nya nyana economy nga masirwa iriya na kasu dantan to nya qahira jami'at al-azhar no gondi islama hunga se economy kamma mo gombe o gan kawa gaga nde nyana mo gombe o gan kawa kobe nyana mo gombe na kun killun ko iya sere gan kawa gollin mo gombe anga hokitana na nyantarno haramedi wa haka hakada anga nyoken kaga rondin mo gombe manga bugan mo gombe ida tentu ko man kara igada karanan duguta igada gana kotan beti wa munda na mujiri ngari ada sorogoru itahu itu sajo ko na alhamdulillah oda nyammo ko to duya nka tirmindi bana no ma wa munda na ka ni. aka kun jilaminu janka economy to arunga ga ma ka kundu ko mai gara tentu manin ci ga kan ta duna sukane aka islaminu manin ci ga kan ta duna sukane parce que economy to arunta sire ma ka ko aga mo mudir na mani jabiya ya ti ya, na he o kuda garo kitabun dan ko magollitai kyan cigi duna go kan har len islam nun ngana tin giya qur'an ga da ekonomi denga mo gombe duna ngar qur'an do haditha anu nun din nyam mo an ga ni ni o su ekonomi curonwa walakin anga ga su ga sun doru ho an kallen pana doru adaga kan kan na min ga ganne ke ke nan ekonomi curono min naga kendi ga men talonga amma gon na no qur'ana ri ko kon turunye nda ko na ga ngani sun so ke tijara ari qur'ana ri dingiro kabi qur'ana mar ko kon turunga o re fare alayhi salatu wassalam ara julagunye sahaba nun da nya walakin aya ganya muru ko nan kawanya na kammo na kammo nyana harame dan taro limma na kammo nyana kalle gan tanya na kenya no maro ha ga tinga ganara nga antum ni jula ko ti dunye angan ta to aganya nyana magana campa na ti griba kay ram palati he allini ta usaka nya danga soron kallu nyi gana walla kai soron gan kallu nyi gana angan ta ki to anno kita kammo walakin ilmaniyin ikunna ke diga me akamma nan islama on ta wakati ne ekonomi nga wa hakaza o oh, anyi ni kafiru min da ke diga me ko ni kan shuaibu sura alaihi salatu wassalam gaga kanjan libure nya nyima shu'aibu gari hagatin be agadi hata baka kanken di buren maga ita da ngana qalu ya shu'aibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la anta al-halim ar-rashid shu'aibu ya lan challi gabe ke kenya nan nyamarni an ga tudo kuno hon to kono hoke be o ha banu ga nyikem batta ay gono tan challe ke manan ni kannanga andina walla kenga he kenya na nyamarnu ona honyo na burundu hobe galimo daga ni shuaibu nahnu ahrarun fi amwalina okudu horo nyo na burundu mo galimo da do wanyana nan tanke ngarno ko ta bana kada nyakunda kama ka nyakundu onyo manan kungan no gondi a shuaibu hakika tanke nyen qawiyanya ni sankinte idan istizaw ne idati innaka la antal halim haqiqa an kan nyani no renga ada alimu an nyani tuana nga la istihza'u nyana ma nan petikenga ihe so ileya awo serenga na kawi walla nya anga tina anga hotu guru diga me kama nan pai kene ka idan ida ta ko shuaibu da amma hilla garanga nya tabe yayi kumbuga fera duna ga hailenki economy bono ho handa minne bono a hataji no on taga kata halle hono no kunga gilli har lenki do golle ngame kebe gani gollini tongon kamma kebe gani halalen kamma kunyu gono ho gabe di golle ngame awa hata jinanga ni harami ga ga anna kenya to gononga wandi galli ga ga anna ni kebe anna kenya to gononga anna ntaage kata killu gullenga anyame hinto asrono kudon nan ma gilo ndanya ga kamma mm-hmm. awa gelle ayo ku hille faidango alladheena idha talu ala an-nasi yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ko ayo hille to anon anonda istinbatu ñaadi nke ganari ko banke nga kon kawana gence to anon da anonda istinbatu ta ayi itin gari yo agari ko banke nga masalan nta lillen ko banke nga walla li mi jin kan mijin no wa ko kobanga masalan sukar di sukarnu dimenu nkebe do har singari nga kobananke nga itanke ñana gencene nkenta gencene sasa kolli ko be nke ani kona gaganinga an ke ñana gencene sasa amma nkenta tinindin kalisunun nalli nda muri tammeagobanga ñim ñana gencene kadi iti kenta ñana iti warni aya nogondi ida ktalu gelligana kencenden murunu ala nnasi soron kamma yastawfuna iwattimmai muruni mana iwi hakkentimmanten lagana ikunta gencene ken pakatinga iga xobene kabe kenya hakena ina agance sasa amma wa ida kaluhum aw wazanuhum yukhsiruna sasa kone gancendana men idan to anu ñugoda simbatu ke nokuya iti anke mbe ga daga hon kobo serenga anga daga yillen kobay walla anga daga bagi nyo bai walla anga daga hube tan kobay anke nta gancene kona gancene anga da kobo kebeya وهكذا في صحيح البخاري دي كتاب البيوع عندي باب الكيل على البائع والمعطي كان باب كل ني هو غرا بخاري غرا كي باب تانو غني كان باب يا سينه كان نان قاعد نان تكن كان كن غاغان دانا يا كمادو كينغانا kan cen dan kan ya kamma sahih bukhari babu kullen ya kan ko su ko ma ho gara bukhari gara ira anda ngara no gonde kitabul buyur wa hakada wa kan babu no gonde bukhari no gonde عثمان رضي الله عنه أن يوادنا بنو قينقاع سغندي يهوجا نيني مدينة سنقف كو دانغي قصان عثمان ني دغنا تمرن قبونونغا anda قبونونغا ورنا غاغا سرونغا مدينة نغون فارنت عثمان دانغني رضي الله عنه أتي إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاقتل أتي عثمان دانغني gellanke ñimme agana gagana soronga yorken nanke ñamagan tamaren na ñamaganga gagana soronga anke ñimmenagance nka gelli anke ñagana kobono soronga tamarenga soron maga anke ña tamaren kobono kattandi amuri magainagencandangan kya sahihu lbukhari وهكذا حديث كذا هكذا كي مسند الإمام أحمد غاغد ولكن مسند الإمام أحمد أروى أن البخاري قال لك سوغني مسند الإمام أحمد دي إيه، شعب الأرناوتو أكن في حديث أكن حسن ني وارن هنا أنا إيه، في حديث أكن لام في بيتين نعدين كأن تعبون دي إذن حسن ني مسند الإمام أحمد قال لك يا قوي شعب الأرناوتو دراكم مهم ولكن محدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني جامع صغير ذاتي حديث أكن صحن تنين هكذا عندنا حديث صحن تنين إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتن anya gane ko beno soronga akence angana ko mono katan bi soronya maka amuri maka ina akence idan qaida ampai kene kai walakin hono ano nga galli tano nga kuntila asagane katta soronga li halanye o kana gema din kana akence alhamdulillah o kana gema di anke nyana akence alhamdulillah walakin o maka debe ke golle na kannan kaka kamma ho hanake an daga na ko gai biti gindin nan ti likilo sukara ko bo basa kilin kini nyimme na kan jaga kinnan walla an daga na kampo filin gaga na sigin na ko sigin na kan je walla te gaga na gella ga ma tenu jugumen gollonga nan da kan je no aya na kan je nan daga idan kenga o ga kebe kamma ho sirian ho sirian kenga do dina ma meso ho hun tanu islama unga ngamira kello kenda ngai go ngalla ah usal dan kan din kibar ka ga manno tafsiri kinya ke ayan na ka kamalin makan yang koni wa da hakaza kito sugari a goda kila Allah man kan nya na ga cenan ta ga cenan man kan kore na gira na ka masalan makka ga ga ko hakatu na man kan ngalli na ka kebe gara makka ko bo na ti na ga cenan ga ga na na ti na ga cenan anta be nya na warni imaga ga me sare an killen kan manga tinan na sare akutu ni ma wona ta hankir sun tirni lada ngani kebe ya parce que lada nyanda non ti ti sare amma non ki o ka to ni islami ni nye sare an ka kawa ti no sa anu di malada ka kawa ti ni aga tugu an ora ngana sigino nan ti sare ta dangi ni manna tir no ko ben ti tu dan andan da nan dangi ko no nyaga ben ni ni no parce que jabu ndi ma ko sin ku ko hay sentina dor ko gullu ngarno me kam mano be su da dunya to anay to agun tanonga to ko nyane magare aga na no aga imma tunda to ngunya koni a aga so hay gaga do no ho onta gaga ki ta ta di nonga. na de do ko la dan kibare qiyamar ko ta kana to Allah na ga tirndi na de a ko ko ni ga mo ko be gallinga ga da ka amanya me de aga gaga sunya na qiyamar ko ta kana to tirndi nga ka kane no idan kebe hatana kaya yi qotani وهكذا الله سبحانه وتعالى قال لآية فايدة غاتي ألا يظن أولئك ظن رن كان ولا كان اليقين دن كناه قال لك الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم itiere manna allah subhanahu wa ta'ala gamati ala yadhunnun yali kunta adan kana gunawa nka alla te ala yadhunnu ulaika kudo sereta nan magarano gondi ana kan pe kan nan ya ala ulaika yana ka kumma kutu burdun konu ikunta ajikawa hinun jikano qur'ana maga kergerenta hinunga wada bana ko na to hillo kaga tikelli gan jabu daga no kun to kono wado hala idan ala yadhunnu ulaika yana kumma kutu burdun konu kubenu ga kancen den nagasini iga kancen ni bure nyana yani kunta dan kana wa annahum mab'uthun nanti kunnu ullanu qiyaman kota yali ta kenjikiwa sere sunta jikki qiyaman kota nantanga wulli nanga sage ke golle dabarni an ken ta jiki nanti ma ko tanga wulli nanga kan ken diguren dabarni anga serem pakken na sine abadan wa hakada serenga na ri son do menga tanni nanti qiyaman ko tan kibaren tanonga al i'tiqad al fasid awa seren gollem bonondin tahundi burenga an ton do menga awa suunun kaga gollem bonondin yahudi anun da ri son do menga ira islama ko to ima wuto irono imbendi bitaddan tuwa. iwa to hinyan ni kannan kagai lan tamassana an illa ayyaman ma'duda kiyani ma bita dantan to in bello ku bini kenye donc haroga ma wara do muhammadu batte teren kaga na to ison do men nan ti wullen ta kanonga ho gallinga ndanga nyana walakin anta gunna ladi hitana wanonga kenga ni wullenga kem palla allah subhanahu wa ta'ala te li yawmin ko tadangani azim ko takabe aqorengan tun kam pay gara ko take qoroni kenga ni qiyaman ko te wa da aqore nyen warni hi qoro nyanya na nonga kiyama ko te hi qor qor qor qor nyana no anga ta simma ke be wa bangene kenya bangene nonga anga ta simma ke be wa nyana aya nyana nonga allah subhanahu wa ta'ala te yawma yaqumu an-nas ko ta ke be soronga sikki li rabbil alamin ta ko honun kamandangan ako ta soronga sikki allah subhanahu wa ta'ala da kiyanga tinkono soronyin kollanga mi labane tawaye nga kotono hono adi iwa hutini mi hutti jingari sel nyellunga hono wa hutini mi hutti jingari kurungunga hono wa hutini mi hutangari ina kanenga imuna nyetanga hono ka hutini mi hutti jingari korengure walakin qiyaman kota do dunanta bana am bana nan putti jin nogondi seretanan tar nan putten nogondi seren koni ga hutima huttenga baka jingara keɓaga serenta kentirndini nanti moroyao yogoni ɓe so ati kenken naxa bagi bagiya a kota hutti jinga ke moxoni amma kun honano kungi sadaxancira hunga hono anonga kungi hisirñangencira hunga kun ta ke tora noxondi arno ko hukunga yagon kona gollenña de eh, doange ke sirendun kona gollen kaña nanka hu doange ke xoni qiyaman kotani ke ati wa hakaza ke aya be hakene ke to anon ti yala wabe mo kana serenga rongri iwa. masalan la ga ta guna kana ko santa ga gri kataina gemundi iti warne ra allah subhanahu wa ta'ala gati yawma yaqumu an-nas li rabbil alamin ko ta ke be soronga gillinan tigi ta honun kamandangan yala o kana serenga ri no ra gilli kataiwa awata kan den katta hidan tantoya iti masalan agana nya kama ngiri terrai akama nyira ga tere agiri terrai oda kama ngaro giri ka te ba sun ta dike walla oda kama pama men o giri ka te ba sun ta dike ya iti wala kenga he oda gano na nyalu londa kama nga ba sun ta ya amma akama na nyadu dangani he andari jamasu kunna giri nan jiga dangani kentani hono kanu ko kunta anta ke mon giri kata serenga mi aslan serenga roy mo gombe on to ko taawun kundunga ta kube kubenu gati agana nya kama ngiri terre wallo da hamame wallo la nya galu lona do gondi iti dalilu ngi kumma fare sallallahu alaihi wasallam banu qurayda kibarem de sunga ko ko dangai sa'ad bin mu'az ayan kiti kamma sa'ad bin mu'az rinte fare ngarangare ate qumu ila sayyidikum kagri kata ay mankeng سرونغ ركات سعد بن معاذية وهكذا كاب مالك رضي الله عنه ورحمه الله وغفر له أتدمك به الله سبحانه وتعالى قد توب لك دغن إكا قرين اللهم يسيرن لنغم به طلحة بن عبيد الله كن ينقر أغن يلن يلن كاتيا ننتين يغلتي توب نغن كما أدو إيغوتنا إذن يرى طلحة أغير قرقاتا كعب بن مالك يا. وهكذا فاري صلى الله عليه وسلم أني فاطمة جناري كتاي أرني غري أرجل لكتا فاطمة يا وهكذا غاغني أنداري فاطمة يا فاطمة غوا جل كتاي وهكذا أريد أن أنت فاري عليه الصلاة والسلام عكرمة راي كوتاي بوي أجري كتا عكرمة إذا دوكن تابودا هاجو دانغني أواجه ما أنن جري كتا أكمل amma na nyalla da nya ti to kana kama ngar nu ko ngiri katai hube ga magri ma ga buta magri nan jigin ke gari kenya haramun den ni kenya warni awa dundaraa ullitin soronga anas radhiyallahu anhu ati sira suma inonga ikunga kama ndar ne ga nyamu nda ko faren mo sallallahu alaihi wasallam amma faren ni anai ikunga taawuni intagilla dangani warni watu faren ta munda alaihi salatu wasalam iwatu fare anta munda seren nan giri dangan dokan cabu dangani an kaga be ni soron nan kan ya hay an kan be tan mi tuano soron ana to gilli gillan kan nyimme dangani lagaru awanya na soron ma ko hitane an kan yang kawa ki jambangan soron na katoka ka baten na katoka ka baten na nyeme an na ki jambangan ni soron dangani hikmai atin nan di seren giranna maka girinda maka nyalle na ya gunga raka kemo ko heti an na to ni hikman no gondi ananya kamanta yagu kitta logon tara do hota nan tar nan logon awa ko ni kenyam mo gadi amma hadisa be gar nan nyina koton ko ina haram to anu nyugo da kan fasari bin teme akun logon de nan kama nan ni kan nan an ken ngata hunu serenga sikan nyimendi nan ken to ta huna kamal nan ta ta hunu kyani ho haramun te nyimme hakikan kyan tagamme kyan li haditha li yanga katen kaga kona gibarendi soro gona di kungane dingira be kunta gona mabbe susikia soron ni ga tawa kentano nate kono taxenta seredangan walla toanu ñugadi xarle mun kunto ikun toxononga ikunga taxunu xarle manga taxunu ken men tanonga ya ken ta gem amman tereri nangri tere ko gara ko mbeta hana ba ta kunga anga e gonu ngala har terana ngana ranga da girkatai kena kundwa kini vidia nyai aga kem parandang ni sorondi anke nyama hami hana hadisun kara ama hohonya ken kawa wado hada wa hakada qiyaman kota soronga gillingunon tiya doroken tiya be susun nan tambalinyani gillenga na nyara asusun nan tambalinyani maganta soron nyugonu kuntun nan tenga tarene soron nyugonu isun nan tenga tarene kun kama nun tun nan tenga ngilli warni sare kanyam mogadi amma maga dan cara mo gombe kundunyani doron man tan kittenga man toron tan muro do dor kentano ya gare hendeli do dor kentano ho onda mino surnu kundunya itanni wa hakada hamya sera agamata agamanya rele ura hainonga kebe ga katanga anyi mewa kentuno arno suka man tengal halan churondi ala kulli hal faida dabga bare walakin hakatin ni hakatin nyai umma har daga hakatin tunya ma ko ayatan tan to ya كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم كلا الله سبحانه وتعالى نعم أخي كلا الله سبحانه وتعالى نام تنوان إذا كان أنا أنا تكلا حقا أما يقولون كلا ay hinta ko aga kun ngara jigi mo gombe nanti wullen tanonga wullen ngo ay gono nda fasar kullu inna kitab al fujjar ke sura be hakene kay ari katta soro sikya al fujjar al abrar al muqarrabun wa hakada kusura sikya kana surat al waqi'a nogon ashabu shimal kunya kana al fujjar ashabu al yamin kunya kana al abrar almuqarrabun kunya kana muqarrabuna nunga dorunga idan ke sora gare nan ce ku groupe ni sikki kam inna kitab al-fujjar haqiqa anna tunanti yango buri nyanganum kitabenga walakin fujjar jamu amu amufradun ni kannanga fajr gollu buri nyangana walakin arabun kannan nyimmelu gandu fujurun ni kannan kare. fujuru ni kannanga shaqqu shay shaqqa na hombo go bo gondenga iwati mi ka danga al fujur arabun kamme lugande na hombo warni kebe ga ni golli buru nyanga nanga qur'anu gada hi sutura berono nan tamma ga danga da da kembo go bakanonga islamin taranga da nyake berono da kenya ke bo go bakanonga allah subhanahu wa ta'ala daron tawa da ken ka go bo go bakanonga kani gatin golli buru nyanga nan danga ni al fajir ijamunni kannanga alfujjar wado hada maga gara nanti yago fujjar be sa kentu be sunta lugantu mufassir awa hata jinanna kentu ko mantentwa yango burinyangano nga kun kitabe nga kan kitabe ni kaya igollunga sahe kitabe kebe malikanu ngara kebe sahadi batte lafi sijjin kenga sijjin no gondi sijjin so ngari walakin ho bangante ni hillo hanan ni kannanga nanti jini ni kitabe ayi golli buri ñanganum pinu ñancahene ken nogondi hohagani golli buri ñanganai an pinun cahene kitabe a nogondi andan ken kitabe a kele kei waken kelli nanti sijjin tafsir hillandi nanti jini ni kannanga dingirani an ŋuñan pata ñerundinga ŋuñan pata ñerundin ŋureranga tahta al ard sufla awa munyam pata nyorndum ranga ho gani golli burnyangana yi iwada gani kitabun to nya ga kunna ti wada gani mabononga iwada gani ku kitabun cawno nya sijini ni dingranya idan annanya nanti kitabenya ni wala dingranya ni lahu wajo walakin hole ni kannan kaga karle mandanga annanya dingranya qagare barabuna azbi azib de musnad al imam ahmad di mugambe walakin sijin min ma asulin kan kanna arabun kan lugande adhiqu wal habsu sijinni kannan kaxay liixe a sijin arabun kanni lugandi kason warni kason ni liixe ndingiranyei wa hakada hubuse idan tunkanti inna kitab haqiqa agana tunanti yango buri nyangano nga kun kitabe nga mana igollunga sai kitabe bedi lafi sijjin gellaga ganta dingirantu kenga sijjini ad sijin ni kan kannanga mawdi dingirani ngunyam pata nyerndumure ranga arno kisnonga kem palle tuanti wama adraka mani kandan kentu indi ma sijjin kannan kaga nu sijjiniya kem palle tun kanti kitabun walakin ke kitabu sagane katta kannanga mufassiruna nyugonu ta sagane katta sijjinu ay mana has sijjinu ka bangandini amma mufassiruna num pankantila inna kitaaba al fujjar kitabu ke kenya bangande hakenere wa hakada kani hojitantenga kitabun marqum sijjinu ka bangande hedi kitabun marqum kan kannan qagai inna kitaaba al fujjar inna kitaba ka bangande hakenere agati golliburñanganon kitabe nga kenga sijini nogondi ati kitabun gellanganta kitabe ketu kitabe ani marqum kebe gani sayhonga kebe sahantengani marqum ay maktub kebe sahantengani ay gonunti maktum kebe begintengani ay gonunti marqum ay masbut kebe sabatintengani idan marqum asulunni kannanga iwatini rakama fulanun thawba sere gana irame mutu sasa kundu anda kiru la no gondi kiru ke dorka kada kumbo gana inta abakai gite watini ka danga na rakama sauba ada dorkenga ada kiru la no gondi na jago kuberu gan taga burun kane bakai ma dorka ke digana bo gade idan golli burnyangan ku kitabun fa kene kebe ya kudo anna ma daga ti a ah, ho sa anten kan nyaga ni ndada wa wo burun kane ho sa anten kan nyaga ni irni sankiya ati kitabun kitabe yani golli burnyanganu ku kitabe nga marqum kitabe kebe sahantengani asahanden cabatintengani ko doroken jagon mogo walla ndalingan nanati ko iramen kirum mogo akoni mogon pay kene ke ani kitabe anu golli burnyanganu ku kitabe nga kebe sahanden cabatintengani koyi doroke walla kenga ndalingan nanati irame anani doroke banen tagaruna adi iramen cunaradi ko iramen kiirum mogo kiiru benu ganaro irame dan taga bakkadi mogonɓe ku sahandu kaga sabatinten na kundunye wa hakaza kenya arabun kallendi talindi igana la hinnanti kenya kita antaga burun kene iwatini ke awago iramen jagon mogo ago be benu ga iramen mogondi iramen diga bogane mogonɓe ke kaga sabati antaga no idan go yango buri ñanganon kitabenga kitabun kitabiyani marqum kebe sahantengani ay maktubun a sahanden ka sabatintenyani ko iramen jagon mogo walla iramen kiren mogo an gana du dumar sati kenye ti sahanden gana dalla burun keneya an ga sun yiran kane nonga kem palle allah subhanahu wa ta'ala ti ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد عظيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين شكرا الله سبحانه وتعالى ويل yangan katen do halakenga yauma idin ken kotanga mana qiyaman kota lilmukazzibina garandanun dangani kubenu gada qur'ana garandina kefaru na allah subhanahu wa ta'ala garandi yangan katenga kun kamannundangani ken kotanga asabunni maniya warni gada hohonya kencahantengi kitabenda anta burun kene ko iramen jagommogo ken palle tun kampai gada garandano kubbangandodangani alladhina yemmu kubenu yukazibuna iga garande ñana biyaumi ddin tituganden lo korosinden kotaya ngani qiyaman kotay كم قال الله سبحانه وتعالى تيم وما يكذب به هو انت قارن دنيا تقياما قوتنا إلا كل معتد ما كانت يا دانت بسو أثيم كان جنوب قورا قمية أثيم صيغة مبالغة ألا أنت جنوب انت antina junubu qora gume gani kenga maganta ya dante be su asim kenga ni junubu qora gume ya ay gonunti mu'tadin ni kannanga kebe gani ya yadantenga inyangollundi asimin ni kannanga kebe gani junubuntenga ise hedigamunde wa haka hakada ay gonunda nyallankisinga nanti mu'tadin yani sehenga asimin ni nyangollunga idan hohon tagarande nyana ti qiyaman kotay masrebe kebe gani yadantenga wa haka hakada serebe kebe gani junubu horawtananga aji ku bursikkandin ni kannan kaxaye ida tutila alayhi ayatuna gelliganayi o kayfinun karna akaman kamma allah subhanahu wa taala ayanukuiganayi kun karna akaman kamma ko nantin cimme nantaxasi nankanu nanti ke hakkene hoayi keɓe ga seren kanundini ke hakkene hoayi keɓe gan kawa serenga nyana akentañana kenga adigamen nyana kan nan kaxaya

dangumanu benu aga kunnati gumane okunati dangumane dangumanu benu nan ga di sa kunya kene ke asatiru kenna ajamunya kanna nga ustura walla kenga he istara annalinga nanati ustura kenni dangumane istara kiragani dangumane asatiru kenni dangumanu bu idan allah ayanunga kara kamma akenni gamenya kannan kagani ati kuni hananun dangumanun bana tombanen takudi kuni hoayta hakralampuntonga taxunu ni koni diga masalanpintimaxa digametanantimaxa kuni kembaneat billahi alaikum kam pakranton taxunu tona damane ñigo koni an conteneur nunga poronga amma kun kita hana bitigin noxondi probléme nga nonga an ka ñigowanonga probléme nga nga dokenga hammin tankenga dangumanin xibariga he nga to hammi ganta serenga ayanangalla kungo angara seresungari bada ka kartana kunda iti kunda iti kundwa danga kamanga hamma kan ka hidui parce que sere ka funyani sere suka ni sere nyana manya tan tan magati mana mana ndiga amya angara ku beno ngar taun dona dangu manen ko hakra nyama timme walla kanga e ha juan ti maga ha jun tangu nyani ha ju gume am pakati ke har 5 minute an ko randa ngania anna alla nyaga nan nakenya kita anna ne hi godi idan itu qur'ana ni kanna kaga ya hanan nun dangu manu nyani idan garandanu ni kannu kaga ku beno gara garandanya ti qiyamang ko tay iji kunu sikka hay ga konere hananni kannanga yadantoñani hillandinni kannan kaga junubu kora gumunyen sikkandi ni kan kannan kaga ida qur'ana garande ta dungene ti qur'ane angara qur'ana ngayan kari kamma mogo mogo antaro ni hakrendi iwatini hananun dangumane nyani wallinati bi an kune ne lungu nyani wallinati wajunda anu ko me kayme kompasu mundina agoni aho koni konni kono onda ga akhi kalla bal ghana ala qulub kanu yaksibu Allah subhanahu wa ta'ala ti kalla ay hinta kenyam mogode igara garande yati qiyamam ko tay nal lenjuru nuku benu ko kumpati lenjuru ya kufarin de nya rana mana ghatta kufarin de walakin arainu arabul qanni a warni kan nga galabunde iwatini rana nuasu ala fulanin tigonna kala gundenya karta kamma tigongana serebe kitaburu iwatini rana nuasu ala fulanin tigonna kala gundenya ke kamma idan arraynu ni kannan qaray kenni kala gunde ado kufarinde hongar hon kufari ta da gele bua ere gara rana ada kufarinde nyanya wa hakada mufassiruna nyugona kamma nanti kebe gani kafirin condome rainu lono kenye amma kebe gani abrar kun condome nga albar manin lono kenga alghaimu amma kebe gani muqarrabuna nunga alghainu kenya lono kun condome nga anga tanga nya ho hoyi hakati garni man condome nga aga mungallan kibare nga honne kafirin kallo watni kenda ngani arrainu kebe gani ashabul yamin watni kenda alghaimu المقربون واتل كندغني الغين اذا مفسرون نقول ودغنا كما قد الله اعلم اذا الله سبحانه وتعالى اي رانا ادا كفار الدنيا على قلوبهم يصندمون كما من غند كفار الدنيا يصندمون كما ما honyanda kufarinde ñisondo mun هو كبه كانوا igani يكسبون igani كنغولين igani golli guri nyanga be kenya nda fari nda son do ben kamma iran qur'ana iranta ka tongondi mitai igani golli guri nyanga be kenya nda fari nda son do ben kamma iranta ka tongondi mitai allah ya igani golli guri nyanga be kenya nda fari nda son do ben kamma waju den ta ko sironia igana ta ko wajun ngai tina waju den madigan waju nda nan madigan na hante ko ni lenki warna sawabun na hamdun ga ko ni akenga junubenu ya kunya nda do men fari. wa hakada ari hadisa so antendi nanti hadamaren men agana junubunya tabadi binne son sondo men anda sa saga junubu tananyana tabade tananare anda sa saga junubu tananyana tabade tananare ka cokka la garu tabare na sondo men ku kufari kita tabade ke gana sondo men cu kufari anyame hare ta duru anai kita ho ni to munya anda ka munda ho ni garenya ken a munda. an angana tungum kono mogo mo garanta arno sonno mekede warni sonno meke soga kita palasin taga tungum maganonga amma garen jan koni sonno meke munyinte nyana katta kengu ando katinte tanna watuno antine emanyen anda tinte ta da tuwa idan a ah, hatajin hada maran men nan caga do halle amma anda junubunya tabadi binnel lan tonno menga an caga do halle nan tubi awa bakai do kan tabuda hadamaren man na junubu nya kan peti kayfi de hadamaren man nga nyonya nga ho nyana amma nda sage ne do halle ya bureni ga hinu benu nyana kaso sage do halle ga ho honda binnanya sage do halle annan junubu nga na kun kafar gesmuri tubun charti nan timmamma allah subhanahu wa ta'ala ni tubul lagananya amma kan na golli burunya ambara sage ne do halle anda me kamma anton do menya sondon pinkin nga sabun ni kannan kagai an ga golli buri nyanga be ken ton do men ko fariya kenya na ga tib kalla ay bal kempe honta qur'ana illen juru ga ni qiyaman ko ta ga be ga na dalilum bangan tanya ni ka hube ga sigi ga konto to ngungudo rana ada parin denganya ala qulubihim isondo mun kamma maninda kufarin denya ma honga hoke be kanu gani yaksibuna gani kanya na gelle harakin tampinga gelle allan kute nga tenya ndi isondo men kufari ikullan taka to ngunga lina utukat onda ka كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا أي قنون تنام تغنو أي قنون أي هنتا يكون غاجك نمو بنانتي ولن يرقني إنهم حقيقة يكون آخرين من كده كانيا معنى يكون كافرون ربهم بكي كما مغا يومئذ كنكو تنغا lamahjubun ikunni hijabu yamma mana ini sutura yamma ibaki kamamma hijabun ni kannan qaraye masalan njagan tamun dinna trebe ngaringa na iramen linda kamanna sasanne hijabun lo odo mena gane ikun ka turnu qiyaman kota hijabu yamma ni kun kunga inta allah subhanahu wa ta'ala inta ngalli ya gandi okuga watu kebe gallingi dunado la gara suko mantenga kenne na allah ngariya iganantirni nanti duna do kan na linga sukka humantenga anga kentu kenni kan na allah subhanahu wa ta'ala na kengara nyagende kafiri qiyaman kota kunta allah ngalli yagende amma kun ngakunga allah subhanahu wa ta'ala ngalli yagende allah subhanahu wa ta'ala gana mu'minin lo arjanna de da kedaga kahiya ado o sarno do garam gono do kapalle mun ci ko homante do ya kundore mun do bon to mun ko homante ya rabbi arno kahiya qiyaman ko ta Allah kana mu'minun lo arjanna no gonda watini dangani mani tanallinga gada yali maga ye sonnoronde watinin kamando ye sonnoronde kemanyangiwa kemanyangiwa iwatinin kamanda kesuko humante ngani. mani watin kamando yo ando yeson norondi anda kenyoda anda kenyodangani hotanantaganonga allah subhanahu wa taala tini a kenya na su kamma ana kusantaka hijabun bugi idinaga na allah subhanahu wa taala ngalla ni togo arjanna gonni wa hakada den ka angarnden kagadi koyi nanti ko an tu bugan kammunga adi tubugandi mana tumana kenta no anna hayna an kannen ñimenta dikkanga imman karan tallaga na tiwun tallaga na sigin tandi anga to hande kamado punga dome serenta sikkan tandi serenta tono ya hunun tallaga na lipu tentanga tu tentanga anga allah subhanahu wa ta'ala ngalli aya linga suko humanteng hono adi juma siwang allah hono adi hagatu siwang allah juma pimme hoga anu qasosu hono adi sinesu kumenu ga ngalla hagatu su ya rabbi arno ko hukuma amma i gollun kono da qur'ana de ona kunya da barni de kenga ha amma ko den de on ta non ta ngallan ka diga men ngada ide i gollun kono da i diga mun da ngani o hay kunya tere ne kita maka ayati tas go ada su ko man tan nyata no ku kun golli sirnya ngani kan nga bannanu na sadaka mbugandi e miskina ni men ta honyana ha inda gira abubakar siddiq ni kunda aha miskinu be no ga ni sadaka ke do ga me magangati tarihin ta kun ka ga ya kun ka ke barun nan da ngani honno kana nyaga kun honne amma badaw kuku sadakinde ke an konni de ko hollo jibandi ha miskinu nan kawa mane fusene kende nanti to alo dagala miskinu qatar kun koni o ka ñaage do kunga parce que aga ho konni banna banna nu na ñaage do kunga a ho kuga ali ka ban groupe ku ñaage do kunu ya ha ma miskinu qatar kun nan kono da hu ga ni sahaba nun di ina ga hanga mai maka ibire kam mo ga ni kam mo di ken kai gon kono da ngania idan qiyaman kota ana kenya mogadi muminu nga allah ngal amma mu'tazila nu kunti allah subhanahu wa ta'ala antangalli kenya ni kashaf rahimahullah eh, kazi kama kenya ni zamakhshari ikun mu'tazila nu yakum ma allah subhanahu wa ta'ala antangalla ima ga intangalla wa hakada mu'tazila itafsir nanon po gabe ganare re tinmani kalla innahum haqiqa ikunna arrabbihum baki kaman daron tagum maga ikunta an rabbihim ay an karamati rabbihim baki ikamandarontaxum maxa yaumaidin ken kotanga lamahjubun hijabu yemmaniya inta allah darontaxun na kengene arjannaya warni dunadi ima allah batu ina sagatini timmani xaxan kora arjanna xaxay seregama ken kita amananni ka an kengana xara an faydirena na que tuwaxuntan maxa tawhidin to agon pe tafsirin to agon pe an kan ko ni ata Allah kitabe ko ni tugu kera kan ajon ko ngam makanda ko ba an ka do gono soro nyimme di tanga kan karangun dingi mani ka mani da mun na ke kamma mani ka kana arjanna kamma kundi ga men manan ni kanna parce que to anu nyani ku igo tinte nyani iga diga men ko ni mo gombe watu iwa diga men ko ni nan kan pakre nyilla nan mun gundi do Allah ngarin kibare ngana nyanta se to kan kan tatu amma to ana gote kenya na fi diga min manan idan ke diga min manan ni kannan ka kan darun ta ga kana arjanna kan, kan mana Allah tangal idiga min manan pai kenya ni yaman sunna kuma ni goro mu'tazila ni goda me kita sunna kuma kati ati yaman ko to wallan Allah mu'tazila kati ati ya ton ta Allah Allah yaman ko ta sunna kuma to wallan Allah mu'tazila tan tangal ati la tudriku la absar sunna gumun to kuna ke fasar ni dunai duna di ngallum tale gina allah ma kana li basharan yukallimu allah illa wahyan aw min wara'i hijab sunna gumun tin kana ke fasar ni dunai munaqatan dallina ga sunna gumun ngati na ngalla mu'tazila ngati na ngalla iga dalla sunna gumun ti sasa to ngum banin leer nu mani me ona kiyai hadisa nu nga baka qur'ana nu nga baka o bara dungene meda sasa ongomi banedi oganta kame ni kebe ati mutazila na ati mutazila kiyaman kota aga ku mutazila no ta allah ngalla ku dunga tiken amma ku sunna gumo allah ngalla soge na kitawa igon ko ku yu ati kiten nangareke kamma nga jade aga kunta allah ngalla ko ku angallon cankime mutazila nda hammin canka to ka sunna harfa amanyo meno anta allah ntangalli ntanke ntangalli me ku angalli ama ñamenowa ma kangan to dina ka kube na ta allah ntangalli qiyaman ko wona to awdinga anke ntangalla parce que anke nda qur'ana ngarandi wujuhu yawma idin nadira ila rabbiha nadira allah meti wingalla qiyaman kota muminin nun ingalla ankanti muminin an kan ama ñamenowa anke ntangalla ama muminin nun kungangalla wa hakaza rebe na ke malik rahimahullah kangani imam maliki imam darul hijrah. madina imman ken koni madina to ana gore ken ni maliki ya nyogo mo ngani gilla afrika kata igo kebe ya maliku gada ke aya gara ati allah subhanahu wa ta'ala amadu hijabu subhanahu wa ta'ala amadu hijabu bakka igo nommaga maganta gara du bangandi ibi sallem mundangandi gella gana kafir num hijabu tenya ngani ganta ngalla kembira ngam mu'minun ko kunga ngalla maliku da ke aya ne dalile ngananti mu'minun ngalla ngalla qiyamang kota wa haka da imam mu shafi arba'in rahmatulah shafi arba'in rahmatulah ake ake ɗuɗa ga ni dalila nanti an ga da nari an laka si lamacjubowon kai ko Lido manika ko Nawa na nu in kunni kan kare muminu ko Nawa na nu kunfi to ne in kan kunni kan na kafirnu kai an lamai sini in huma a radai yan mai ni lamacjubowon wa haka da Fakal bun Hassan kakada ake ada ke digambana ne akoni ati keni dalile nyai nanti mu'minun Allah subhanahu wa ta'ala ngalla qiyamam kota amma hube gani kafir numa kunta Allah ngalla wahakaza keni ken daron ta ko korea haro kun yedura de sasa walillahi almasalul a'la sere gane ta gono na gana ni kendo jamanin tun kan gonga ne la kota su kono kudera ngan caga kama ngakan kinye degre godi ke corno président kam ma hadu su gallinga dangani magari kun kun mutu kam mu kammunga kota ga waga burundu président ga burundu gonde ka ken su ko mande sara garno ga burke do gonde kun kun mutu de aha am pakran ni kan kannan kaga ya allah subhanahu wa ta'ala mu'minunu be nu ga ngalla arjanna no gonde an kan pakran ni ka kaga ci kun kibarenga idan ken hi kor kor kor kor ay ken palle allah subhanahu wa ta'ala te thumma innahum saga kan palle kun kafirnu لا الجحيم كل جهيم روانا انت الله الله كم وسي وسع غادي ورنا جحيم نغني وهكذا ايضا انت لا صال الجحيم كل جهيم روانا اذا نار وبينا نغني اتصال يا كم فايدا كن ثم يقال ساغا كم فالقونانا تني دغني هذا الذي كان هو هكذا كنتم اغاني دنادي به تكم بويا تكذبون اغاني غارندين ani kebe garandini dunadi nanti qiyaman kotantano jahannaban kibarentano hohontano awaya hakkene da aga ni kebe garandini anga to hadamaren men kannan digan kasen cagan tarondi balaw heti kenga anga ne kotandi anga naro problem ndi hatim be serebe garni katanga nanti awan kan nyama tukundu do kunna ampa no gondi anga ken kaman konni dinante hube ga dallundi anga kata kano gondi idan kirawa konni dangan wa hakaza keni dangani guttin kasa tanai warna nda ko ni seren dangani nan tanki sado nyenyi mi akitendi anyi mi ampara tanki sado daga dugutanga anna mani ko na ko jaragini mu'mina wa ambara kenya ambara tauhidi nyai ga hilla ka pendo bidanya sugandi kenya ndanki nyere andaga na ta na jaragi idan ni to ko kayanga ka ta kota no gondi indalla ngalli wajahimu no gondi e wati ni dangane awa ga ni garande nya na tikebe nan disere madaga ngari sunna gumun nono lingu nyani tauhidin bi ke be ga ko ni gare nyani tromper nu nyani na kunda aya ha kene kede igara ka banya to ngunga mama nya to ngunga asu ko manten tina nya to ngunga walakin yala nimi su ha ani wa anta usro no no aso on daga كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم كلا نام تواني أنا له تفسيري أنا له هند كن يمور كلا نام تواني الله سبحانه وتعالى إن كتاب الأبرار حقيقة كم باردون كتابنا ما أنا هيسر كم أنا أصحاب اليمين جمو بر أبرار جمو بر لا في عليين كن عليين أنا غني wa hakada illiyin sore ngadi ko ho hanan mo ay gonon te illiyina ni wai kitabani igollunga sayene tan nogondi ay gonon kagati dingirane aga kampata nyorundinga kafir nun kale kenna ngunyam pata nyorundinga reranye amma mu'mininu kale kenna kampata nyorundinga wa hakada ariba rabbuna azza haditandi nanti dingirane aga kampata nyorundinga mu'miniya an kitabun daga na warerenye daron an dangan, wama adraka mani kagan dan kentuindi ma illiyun kannan kagan illiyuna mani nan kentuindi ni kebe gani illiyuna ya kitabun yere kaga ay gonunti wama adraka ma illiyuna kenya bangande hay ay gonunti ay inna kitabal abrar ago ho hanan mogo الراجح إن كتاب الأبرار كن يبان غندم بايكنا kitabun allah subhanahu wa ta'ala ti komo barun to ku kitaben ga kenni kitabe ayi marqum kebe sahantengani wa hakada asahanden cabatintenyani qodur ken jagonu walla iramen jagonu ken hombe. mohombe angana sadagin debe nya anna sadagin de nya yorundan ke kota ya an killunta da sahantengano anga nyine kiyaman kota anna digan ciro ko sere dangana anga nyinino anda parlan challe da baranga su ko mantenyino kitabe ani kebe sabatin dengani ko iramen jagon sabatin dengani mo gombe aganta aganta burun kenem kem pande allah subhanahu wa ta'ala ti yashhaduhu almuqarrabun shukran yashhaduhu awasedi ni kitabe keya almuqarrabuna aratintanu kata allah subhanahu wa ta'ala mufassiruna num pana ngunti ratintanu ni kannan kaga hadamare mu'mininu kubenu kada ratintonya kata allah subhanahu wa ta'ala ya walakin jamanga kebe kamanante almuqarrabuna mananni kannangare malikyan yashhaduhu awaserini komo barinto ku kitabenga almuqarrabuna aratintanonga kata allah subhanahu wa ta'ala ni ko malikyanu malikyanu nga sedini ke kaman kitabenga wa hakada kebe hakana ke dunadi sasa walillahi almathalu alala dunadi lenni ga amma wala lenya lenyagare amma ga awa madrasa gon ida imtihanu dabari examen dabari qur'an di ada kame kitadi hadisan di ada be kitadi fiqhun di ada kame kita balagha di ada kame kita wa hakada nahawun di ada kame kita daga na dagana twagun mante kame tanka be kame tanka bana ke nya kita wa hakada ada mumtazun darjan kita sharaful aala ada mumtazun darjan kita ira sahadan ca undang ure alle nyugo wallalle nya nyagare aya sahadan pai kene ken anyi me ya ngai kame tanka be kame tanka be ada darjan ni ke nya ya la anta ke kitabe udanga soro ke sahada udanga soro be numunda anda ga daga nakata kunyewa awa garen men kita asa adanya hakene keng ada kabe kita ke ada tangka be kita imme yare nga kabe ke sante ngamme anna ko ni dangania ada kabe kita ada ke kita har hube gang karanga nga ko nada na bangan da ka mandanga na ma ko tinan dangi ata inu ka nga tinjole ga awa agare agare me walla agare nyagare aya sa adam pai kene ke ada kame kita nususu nda ada bunda ada kame kita keda ada kame kita anga suka manten da tai ni dangan wa haka dan palle na ko yancere goren tu suka mantenga shahada ke daga na jongi min naga an tara kana jongi no ko hidin te ghurfatu istiqbalu al-adhiya an ga mun ko re sana no ko be an ga mun kunga mun dinu no ko be aton tene no nye ho ganara ganara ngatina agare men sa adam pe diga ka jongi ni anya ga ta darja nunga ada kabe kita ke da ada tanke ke kita ke ada ka be kita ke di ari mun ta zuye ikhlas ni gadra ka no. ko hana na tar dantenya ngaro imanga dan kan ko wa detail ni dangan idan kem fay to oku duna don kibare nga kenya halu nyanandi har shahada ke gana sino tamyanyo no kota fanan kem maganya lenkia sere kore su garam maga garo kombe ke danga kan na kaman nanga danga ma ko mun ngwa e eh, re men kan lenyen ke ya idan allah subhanahu wa ta'ala ka qiyaman kota mani kana nonga mu'minunu ya rabbi arno sunya mu'minunu aga gara sallu benya allah subhanahu wa ta'ala malika nun kille atiri malike anu nga tinga hadamare mun tagana a kunya wa tinga Allah dangana tajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima anna yamma nyanya na munyendi yamma kebe ga bonon dinda nyana munyendi aga horo jukka nyana danna karo na munyendi o ku malike anu ko anambata ama ko agri nan dibono dindano nyani horo no nyani wa malika anu ngatini ya bonkama oda kya kwani awatini awa nkome fulana aken kitabe nya hakene kaya asal nunga kulli kame darja ya salle nga danya gon ke gara murama kam gombe ajja kalli gon gara murama kam gombe asune li gon gara murama kam gombe hijun kala ma gon gara murama kam gombe sumpu sonne lingara murama kam gombe sarana badde awdun jalle allah wasu ko humanten jatene ada kenya ada kenya ada kenya ada jihadu nyogon gara mura maka mogombe ahinna miskinu nyogon gara mura maka mogombe Allah wasu ni malikanu dangana malikanu jadi na sukoh manteng kembara atini malikanu dangane aga tikebe dangane agoro juka bonon ni denya na munyen wa ahaikene agollum pay kene kay malikanu ngati gande nyana kamang kamma hota na galle ngar ni kenya mo godin ko me fulana nyeni kaya aga da ga mo ngari kame darja asume asaragende a jihadu ñange a sabari korin kamma nan sabari watten kamma nda sabaren jangari allah malikano awa kes kohumanten koyniya ha ahi fayalal karama. allah nan ngaso anu to ko hadamare mu daron gollisiri wadan darontaxo kedi wa. ay har dunade arafa kota anu nga aga din komongari hadamaren mu isuru inton cakinte ŋunontiya dorkenta ininamuira muñanogondi yugun koni to ono ho in kolla mutta kante kune kante in kollon cakinte i gurunte hotana mitiñere iginte munde igin batta akadi in komongadi nautu gellara badandoɗuma toru akadi ngeri kesu hay mbane a manya hadamadamaña suko kofumante hari arafa ko daga hona allah bata amma ko sono wawasono malikanunga to gaboyinga idan daranta wata da dangin oku dangani oku dan ku sallu be rogi da barni miltunu karagi no gondi walla miltunu tammi no gondi ahola te o dan ke sune be ne ko ku beno da barni sun ka ko ngana dangi hakati hakati nuya o sara gende tampille ko gon ku kubenu gi ni wala ngana ay hoddum be be gano ko nan na ken cagara na di kada ganyo kendi nan jalla daga na waso malika no wati kenye mm-hmm. ya fi taron ta wadan ni kendi wa idan kenya ne ragati ya yashhaduhu awasedini ken kitabe ya almuqarrabuna aratintano nga kata allah subhanahu wa ta'ala malika anu ben gantinta kata allah kunyan ce din ke kito allah na ko ni kunye amma kebe ga kafir nun kallu ko be no sijina ta malika gilli kata ken amma mu'minin nun kallu awakir nden nyana kata ken wa hakada har dunadi angara sere sungari hada maran be ga khair nyana ndanga nanga ho gundi na kama ngaji tay anga tu soro go ade maka gairi nyida de anga ra nyida ngana anga manya ti kala se nyo anga ni tin aga walle me di to sanje na khair nyanya ni daga ni wang khair kenna karni allah subhanahu wa taala be ha ko gata ga dikya o ma ho ho nya danga na hakkendi aka suka ta wa soro malikanuma nan do kula kubatu nyida ngani kam mo ga ni serenga sironan kendanga nan daga na wada ken kaman konduru kam mo gara mi serenga sironan kendanga ni an daga na kenya jamba do halle kam mo gara mi serenga nan danga ni Allah kan ta suro ke tuna danga ni kam mo gara nan kam pak hundi walakin hasidin na na koya ananya me Allah kana tuga di gollunga ko tambe yala mu'minun kan ta sewno wa mu'minu ta se do ken ko tanga wa warni di kafir nu kuma ti yani semben to ko arabu nga ko ni talin mo gombe irtihalul qit ihtifalul muti ne ngoma ma kunda ke sasa agrina nga yasina daga kunda tanaya gajanu fetin peta ko tanga wa aha ne nga yasu ko ta gajanu fetin yani kenna irtihalul qit ihtifalul infiral arabu nda kenya ko talin igana kandun kotel laga na yangan kata hisuru ngalle na sedi jahannaba nogondi akota mumin miskina an kawa ñagani na kota asodo إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مخدوم وخفايه مصر وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون إن الأبرار الله سبحانه وتعالى حقيقكم وبارنتونا kubenu gada salle ñimogondi da sume ñimogondi da allankuten togononga lafi na'im ikunga nema no gonde qiyaman qoota. iwa nema di i hatan jendi iwa nema di i sondo men kagadi ala al araik ikunga samenu kamma mana iwa janu kamma iwa fotau kamma yanzurun iga hayndini katta ho ndambinne ya kempa indengi nyakadindini iwa ciyano kamma arayi kinni kannanga jamo arika arika ni kannan kaxay na garaganana sifonulla kamma na lihi na mogon curonda gananga taxa kamma gayan kanatanga ko fotayinu ko homaxa mogonɓe fota fotawe kamma sonikan kanne nati samemba yanzuruna iga hayndini katta honga ho keɓe hayndengi ñagalindini arjanna lemmenga qiyaman kota awataxuna awa hayindini arjannan kan noxondi ujuni hilli sine terne arjanna lemmen koni har jamanenta dunadi sasa ujuni hilli sine ternde jamana ke xorenga ken bakka a jamanenta dunadi kentano maxa mundu kamo ku hilli do hon jamane warni duna makine kamo sikidi hana kebe ga peppan di kamo ku kulli do hon jamanen nogondi jamani banen tadi nanti ujunu hilli sina terne jamana ke mumanga ken bakkantanonga amma arjanna ni yuru wayin kanye sere lagara be ga arno arjanna walla sere lagara be ga baka imbe ndare hadithandi nanti allah subhanahu wa ta'ala watana ndagaro arjanna di agana daga na ya ga nguro ko non pagi atinin kama non paga alla nan daga kenya mo ta sikanda alla tinan daga kenya mo alla alla tini nda duna kinanga ada men tammu duna di men tammu arjanna korintenni Kenya. ko amen kebe gani poburu korenga duna dimen tammu kenya na maganonga anke manan kunga ken mani duna di hmm. ha an kangi jimmun karta makenga nya sabe tibara da honno amma annandu halaki kapu na marandu goren bonon biya amma nan kunga ken kannan ko honu tetenga mi har honu jakannan bunga kalleke ha duna dimen tammu kenya ni kebe pala palace lokenga arjanna serenga hayndi ni maranden da arjanna di ujunu hilli sina ternde ata hunte batten duna di tunka nyugo ngana la jamane bintu ni rono er captain ndo hoynu nyadi fi fi fi do kamunga arawa er netiya walla elinga na sampa do runga me hita na na senta makae walla kanga hina daga lumdu do kase go tunari ya ko ngano nganonga filu nundo qur'anu ngai makae ti amma arjanna ammarande go anta lippu tu diga mar longir donga anta ho na minna udu anta no ho di nan to ta ko nan batte kadi anga haindi nan marande nujunu hilli sine terne anya anga nukulate nga ko anya anga nukutinte nga mogombe nan ti doru mahe sai walla nan kan nan nyanga di tanga haindi di kenta di ko amure kebe kan tintanga anga haini mogombe nukulate kanya anga suko mantenga kundunga amarande nya nasu anta kan nan nan ti sere warna marande kaga de nan ti ginge nga illene kendi ga men tanong idan hora ya ru benu gam maga nga hendi ni katta kun kagai warla ku benu gam maga no nga hendi ni katta kunga kidimandano benu gam maga nga hendi ni ya nanti kena minna ken diga men tadi angala yi hubi warni siga men angala yi kidimandana be arni siga men de gangunde do ko tanan tadi no be ndangan ken ta ko to anga sagena kadanga hendi ni katta allah subhanahu wa ta'ala kesu ko man den kam fota kebe hakene ke ta kasono dikkan dikkanga godon tallagana kunkenta dikkanga hohondan an anga kammata ni haindi hayndi ko be gallinganda aɗo hayndi ti be linganda hara gana linganda da allah gaitinanga bido sikiñanataxonan battende anga hayndini ken digamentano angana ganu nañew kunta dungenan dangene parce que owa sikkananantantan mogondi marka ayeti amma arjanna anyimme ga harati be munda hakke be gallinganda anga hayndi ni sinan an anga hakke be munda wa wattentanga anta bisini serentan granzene torantan dullentan torono dakkuntan torono nan daga bitigin pay kendigamentadi anganongata jogo daga intadi hohontan binnantadi kem palle allah subhanahu wa ta'ala te ta'rif anga tuini anga ni ngara anga tuini fi wujuhihim iya sonundi nadratan na'im neman diyanga an-nadra akannan qarai al-bahja wal hasan nadra ndi kannan qarai giya be ga terenyo so ado giya be ga patan jen kamma iwati ni kada ngani nadra anga ni ngari bane anga tuini neman diyanga iya sonundi masalan duna di honnu ga serebe maga an gana kama ngari fil ghalib an nan jawatu mu nan dikke be hay kana ke a ke mo gon tirenga ni ho kan da serebe ga maga ga to akara nyanga na ngari ama jaran nan tirndin dan nyi mi atu aranya na yong ki saha maga kan maran di pinke hon tanonga anyi maken tu an gana kama ngari tanna an duna hay kana kenga hogara ñaro ho amaga imme angana angara antina ana ana karawatte ñedi howonta giya sirente howonta kerawa ñana dunade kagadi awa anga serengalla kagadi a giyanciren kanaga hantamaga ka giyancire ke sura ñana dunade amma qiyaman kota angada giya sirengara ñagendi kenna arjanna jahannaballe ma asu asu binne ñana asu giyambure ñeni hokutidi jahannaballe men cu binne ñeni keñana anga ngalla hawatin watin ne ñana ti kankana no aseren cugulle gani kankana no aseren cu binnen gani tirndin do ku kane parce que jahannaba galle ke konne linge he jahannaba lemme cu binne nyani kirti ti ti ti ar janna tere binnen tan asugulle nyani allah subhanahu wa ta'ala da ka kono da fare sallallahu alaihi wasallam da ka kono da ngani walakin sorogullun kan daga honne honne de o makki nyano de sorogullun na o kan daga dunyar janna dun ko ngana hobbin dun kaganya jahannaba dun ko ngama nan pe dikenga de way gonu ga ko mo me ta kan binne ka kan alla batamaniya tinta kenya mo go do ma nyoro ngo diga memma na no ngara nga haga timbia hana no na duna de bilal binne nyanyi amma faran diga na daga arjanna nu kusi wata do kan mu ke faran diga menyen ada bilal tinna ha bilal manin ci kangara ke darja kore kita ati goni in tawata na tunka igana saljun konu to haati so e waraka ngulle sallina Allah dalu sere yi kan sondo men sere hin ti sondo men ngara wara kan wi salli na Allah dangan ken ka ken sere bindenyi akku gono pay parlan jalle ke menda kinya anti no ko hita nani ma ya ko ngo urtu warta aga salle jan jangi nya gadiwa he aga lume ko ni ta yan ken ken aga ma de mana awre salle ke ko ten ni ma kwa o ma kala ton ni maka he ta ga lume ta yan ken ke hergo ma ho ga di to kam pa ta u ge jilla ke ngara mai jemme

min rahiqin gelli dolo qalasintenga arrahiqin ni kannanga duna dolo angana ndu tawndi angana warin kedi ngan tawndi nanga morno ngay gonu ma ti mulle ngana ran nan ndu tawndi sira buri minna ko nanga tay gonu kawadi angani ngari kar lanu karlanu ngantina hergo kebe kille ha donta nka hergo patti bada na rono papi ndi atalli na na ko lalle gen ha am palle na le karlanu ngo ku ngara kita ha sira buri minne ke kenda wana mugo de be ke meno gondia kenda wana muga an kamala sa anta wana muga pew asira bure maga gaga e pi maga koy gadi asira bure nanga o ajura gulle nan no abu betana nan no aga ga ndem paramunte ho ga ni mukhadrat ni ho ga teren dina ho ga teren sulendina maga gaga ho ga teren sulendina maga gaga amma hibe ga munu munu de beta no gondo to agun gadi ina du do ko pe maga soron me gadi parce que honu gano nga kunna digandam mun nu jonga on ta kumpa amin oko alhamdulillah daga kan gondi oku seren kan ko ni kafirin pakre nja killun tada arawanya nan nati sunna gumyan walla kan ga jagan karlan man walla tijanan karlan man kira amma nan ta anti tangen ta gunu munyan o seren ke to agunten arawanya nan men to agunten o su ko man tan ojon ko timbaka tekenga amma hono gano godan timaga hasida kun yison domenga kun kaina be su bonondi sata tangara ho ngari ga taga ndu gore ngai taji taga gore ndu ho nga tina sira buri ngolle nyai ya ahi an kan di ngarai wa an di ngarai wa soron me kan di kafu goden tan kem maga an ta sira tanam mun daga nyana ho kai keda tiyonya kita do soron ngo ni. kila suru nga maga alla da war jaga ngirndi ngon ndi tai annan du arna war jaga nyurwandi wandi. akama ngar jaga ngana yurwe nyan kan lawo kitta ko tai amma kyani maga e to suna saka kyadi aga oga waya sin no kuba waya sin nonye a somene karta maga ka ne amaga o suna saka kyadi kuwano garen do hoynu nyano sukilanunga yabaka o barake nka dalile wanke maga nan ta tana kyaiwa iganangari serebe gada kalle minne nonono ku ana bane kyai kanna mi miga tukundu kenkai wa kanna garen yani ranta bangandi kube gana wasi kaina ta hillo ta si ko ina ta ta garo ho kya ke an ngunu ngunu no nga jiki ke diga me kon nen ta gemme ho gabi gabi surtu hube no jikku ngani lai kamal nu nga tunda haqiqa ko ne akon awo han ke nyimme sere kana ntu huma nga ngollenga an palali ngollen kam ma sere kana ntu huma tan na ke gollin dambe es ka wali ngona ndangani wa kube dan tel ngona ndama waran kapalle man kamma ken diga be hakene ka ga dani tere be garadi saga do hallan nan tubi kube maradi magaradi dalilan ta tere fa fasta hakka suka tini ika manun na ta gollai an ana te wa ngara mu tere da ko ninda nge nin tan lolo ke kempanga on daga mene ken ka da mu tere be ande tumi yati nya patro nyimme adina wana wara kun anta dunga da konni walla nda ko na adina ati adi kira kam mana da wase kundi ta ka konni ter dangan awan alla nya ga nan kalano fesge su a to mun tadi amma nan ne ata na bonondi kori be gi kunga ida ken tuturi tanni kella nyana bali bane ranta garni sere dangani ana hofi akamma bali ta ne ran ter ni tere ana na hoka kam gas man do ga debendi honne ga kubenu ma honka wa duan na kunnan daga kane a ko kuna kumboro dinya ni saga halle an kan dita na ta golle han kaman ngana kam mugi daga kamal laga kolle hikne anani ga golle mi han dam go metai ha goden do kuma ga on ta sagandi ma on ta taunu na soro ngari bonon dinda nyano ganta konni kenga yimme atu ho hon tinke ma duje ne ko ndanga ni an andim ma ganda nyin anda munna rano gonni har nga ni duje ne ta ganda kelli na ala duna nyi maro na no gonni duje na andim ma ta ke aga me to ko an andim ma no feu feu feu feu aga tu ga di ba ne ta lin tim ma sa ke amma o gana ho ngara ga konni monge munda ya sada no ho indi. nka gella gana nya kama nga kama me est ce alla dan ke litu duna da na soro nya contrôler wa nge to awu ngadi duwa ni ne to ku soro yi ntu awu nga kendere zanda mun to do police kan to di a han kan daga na soro pinu nya ga muru kundu maniya ha tak bonon ta ko tan na soro to nya tanni anna daga duma sala nda gindi ana taga mil para wala deux mille para ana taga kinna nga gamene wala cinq mille nyimme anga na buga anna daga tambono dinu ko tanai yaagi jikunu nan kawa nyana kundu awa yala serem palle na hosire nyanda ngana Allah kaman tugana dikyai wa ha ma aka kuntiya o sunnya korinto nyame kam bannanu nan maka bugodi har wonne yaagi soron nan ta gado halle wonne hinda kawa kenyam mogodi serem ni nyenen tanga kiyaman ko to huba bunga maka ken koni hube jabunga tan maka na to kononga saro bitamale renunga hanan nan dikya kundu kya kundu hilla kapu benu ganongo o nyenu gino kondo onta kunyare murno ana ho honu ngalla ina ke diga me ni nan na kunna na kunda anga nyinu kunyu gono ma hilla kapen no gondi in ka tenen nan ti kunga hilla kapen no gondi de ke gara le mane ke be sigindi nya na ya ga walla gara kara gi be ta o ke bidiginda gara kila anu ngari nya na ya hega kesme don kawa hilla kapen ka ya ga o su ya ga ngai ndi mo ngade be ke di ntaka wa debe kettana duna sukomante illa kapinjarandungadi bidanjarandungadi intakawa soronga kurutunduñana allah tanandangani intakawa angana daga jarandanugoni inati tanna e, makka tu maka ke jonkonkotenni debe ke sasa korigumenda ti maka kamero bolinu tamiro bane anna ken bugandi nka tanji kero tanjikero sitindiranu ñeni maro nkaga bolinu tamiro ñew anna ken kaga bugandi na tamise saga kamma ken na litini ke me wa bugan dinan ni sadakan aku ga dem mako hanade mana hay ga dan nawa an timman den nyara kan kenga dia ga iya timman den la ganga firgon ni ato ma hu jon kenye ken na tu ga da wa ken la nanga makya hedi insin mandi hari serebe gana hakra lampun tenya ken da ko nanga tu nanti jarande ko ni mo hedi ke jarande ga mo ko rikuwe Tampil tampillero nyeru akini yatimu ga kabe dide antarno ka kabanen kaga sado hillin tarno erenga do fo atu kenga na ko ku tarna commerçant ngene commerçant nyani yalla na do de ke tika tanji karo kanu nyer mundu ni tika ko li ne walla ken no gonde masidi nda ne ken ta commerçant ma ntini wani karamo na kina kinan nyimme karamo ko tanya dikke ay ha ka problème ni kan ngam pe gara kursi de nyalla dangan. am pe gara kursi de nyalla dangan. kursi de kawnya Allah subhanahu wa ta'ala bana dangan قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت أنا قرسين بمسو وأنا سلم الله بانا دنا المغم بأننا قوانا قرسين دنيا الله بانا دنا وأنا بران تاوك الله بانا دنا اللي مغم بي أنا قال لغا الله بانا دنا اللي قرسين دنيا الله بانا دنا التي فصل لربك وانحار anga sallu nyana Allah da mo gombe kurusin dan kanya Allah bane daga no kundunye amma mala asaf nke wa bangan dina ga daga ni nin to ko ta gurai sere su aga tinan daga ni to ko ko nin daga ni asare kan ko ta awun ni kan ko ta ya la ta kama ngadi aga ta bidan jaran da illa ka pinjaran de sere su aga tinan dan na kurusin dan Allah tananda adallo hilla ka pendi la ta kama ngam kembe Allah ko mo sire hilla ka pana ni kan kama ngam sera suka tanan na kursin da nyanya Allah tanan daga na tokono kursin da nyanya ko daga na Allah subhanahu wa ta'ala ba amma mala asaf ako ni soron daga ni an tere mun masaha nya kan masaha walla kan an botana kenya kenya kenya pa anna daga jagan jon ko paten an tata mo gombe o su ko man tanga kentu sallen danga madalla la ya gobe o su aken ceda ko nu daga nanu ya gobo jagan jon ko ko temma ha ah? ken na ko ben la ken fi gon no gonde a ken bada masalin timman te ko bo daga mu ma larna fi gon no gonde ken na ken Allah timmen don ka wa kunya mu bunu bono nga be bono linde nga kara be hilla ka katta nga kara be on ka wa kunya mu bunu na kum bono ndi on ka on ta wa data go no commerce duru na sikal lo do mena gane to hibe ha tele te serebe ga ni gara ko non jonga kurai anta serebe ru be ga tra traburi ga gai anta adu len tamma kube mara di kurai ke gana daga kana gada kinye hankamanu na kota su igara tare su to nyata ye anna to agranye dan ta kenga de kiyaman kota de duna ni da timma kan to kon koni an ki bare ni kenga amma na to kiyaman ko an ta kenga no o ku tare nta ero ku to an ga da golle ga ni ke ya o to a hunta o o hube ga go son do menga o to ni golle ni sare an golle mo kon kam mo ya ken na kiyai hara ga na o to hunga din nan ti jula kun ya ga ngai ta mun saran mundu mo do to akunga kendi amma ku buseren ta ku gollinda munni wanya na sabu yi na tuma lo bannanunga soronna nyogo bannanundi na latiya inanya sabu yi na konna ku lo me mena gane ananyi ko ho hon to do mena gane soron me kam bitigi nan kanti bana da kene dura burin golle nye i hana bitigi bana nye da awre ni kannanga in bugu bitigi bana di makaya di walla soron me kam eh, ka bana no gonde an kan ti kana tra burun golle nya kana ka kana ka ke banen tay awra ni kan ngi mbugume kam maka bana dan na sumpun kutu an na gatun kutu an na gon le mun na kan kutu iga ma medu ko tan ban ta seda amma oran ta konni o ri ina ti wono non bogotini bako orendi iga bogotini ha bogotino o kuda konni ga tananda ga do wa konni parce que qur'an an kara hi guru be ko jikunu do na to gononga sasanken kallen na kota sonti ballanu ta sarari ni ndo nyana kundu tuwano nga kunda kundu a kota nga nara konniya me an kanda hibre nya kota magati mo wadangi na ide aga lingan na megallan kam mo wa kon nan dangani allah nta ho ga bakali mene an ni ke tari sereta nar ni ta kuna koni sasa kundu maga nya kumbane maranga tinke ibrahim war ni dartu ke di sasa wallan nin ke utan nin de ka songa ibrahim war ni ta kuna timmandi anna kan ka de sereta na ta timman di. allah nta hoho bakkadi surtout anta kinye ken ñimme do katunden tadi allah nta har mangana konin palle nin maxance ngana buga seda kadi ngana nkiri telephone an buttum na kuti ona konnen to konomani a ona tongon komeda idan yusqawna iwikum minindini min rahiq gelli dolon po halasintenga maktum dolo kebe a beerintengani mana kebe sogontengani mugallaq maktumin kel kannanga kebera ken to ontengan iwi min dinu dolo ya dolo kebera ken to ontengan hoti asa allah subhanahu wa ta'ala te wa niharun min khamrin lazzatin lisharibin allah ga ko ni suwatu muhammadu de nanti dolo ngar la kenya nanonga kam mo ko ga na ga ko konnere nanti allah min dinu dolo ga ga kasinun nogondi dolo kebera ken te entengan ara ken to ontengan ku kana me utu kam mo oti qur'anan tame sore duna di sasa hada maremme ya lan kel latin gellan na sare man pa sigra be anda min ho bana min nyam ho bana diwa abadan ha tuna ke min ho minni ha tuna ke minna ha tuna ke minni idan na ga di warla ku nam magano tanu be nanga nyunda na warla ku ku nam min ku nyanga minni ya dolonu kanu wakati nun dira ken kaga tegente ta ga ala hin min ni ko ira kan ta kan tan kaga di an min nikan kaga idan inta me so ga wa hakada manini allah subhanahu wa ta'ala ga maktum ira kan kembe gin tan ni mana aso kon ta gani na ta bunya soro gona di an ana pantan ko bidan ni halla an ana ra kan nyanda anda ga nari ta min nan dan man dalli me jo ka ran na munyi me jo ka di kembre ngai na min kan ngai nan di lo ko panta nyen wala ko ka nyen doken sababu da dangani aberin tanya na rinu munyimin na anyi mejondi an arjan nan kan no gonda anya dolo na anya gogoni anya golja na anya gidi mandano na no iwara kan munyi na anyi na no ngangami andali nganda anyi mi amin mo osu kalli nganda tas kan anyi mayon killu munya na no kenya na Allah gati maktum kebe aberin tanya ay mughallaqa walakin hakati nyantin to maktum antu agunna ladi so ngadi kata tafsir nu kargiya kenati tani kenati tani walakin hobbanganten pay bane wogara kenya konandangan ken palle allah subhanau wa taala ti khitamuhu donoke oku bange wonati a budubuda mana angana hommini masalan jingate nogondi sasa angana jike mini jike lagaru anga kuñukanyanu ngallanonga walla anga ñagamen manu ñininonga akatini kendamani oku a sigankannentini budubudanya wabo hada hakatuna anga jimmin na lagare sokken na daga korendi hatuna nga jimmi na ala gare hutu nyimmi na daga ran korendi walla maru huntu idan arjanna gallen ni kannanga khitamu agudu gudanga miski kenni miski nya timadi ngam kon duna de angaba angana mini yokenga angara honne na to ono ngade kenga he bulubuda kenna alla kendi galli kutte kenda to ono angama ta sarwoni walla kenga anna ni dorin timenga walla kenga igandin timenga amma arjanna danke golon kasibe hakene kay atimma do kenga na burgudanga ni kannan kara miskinya hakene kenti mellingi liganyen tuwano nyuga ni nanti kenti me ken mellingi ibin ho ke kagai idan agur budandi kannan kagai miskinya ni anga minni timalinga ngarnanga nyammo ko tuko mantenga lagan jumba ken tallagana lagan jippu hen tanonga nanti nyo nyogo nyogo dillaga kencu diga men tanonga ya rabbi arno min indikasiya wa fi dhalika allah subhanahu wa ta'ala di ken koni ke arjanna be hayga koni ken koni hodi falyatanafas ana men hiri almutanafisuna na men hiri ke koni ho amurundendi mana arjanna ma kebe ga koni de men hiranun na men hiri kyadi mufassiruna ni gonu daga iti aya ke manan ni kannan allah subhanahu wa ta'ala ti mehranu na mehri kar janna murundende amma hube ga min nan daga mehri duna dun kibarendi maga garaga soron naga ti haqqendi fara ti wailu lil mutaffifina kama daga mehri kendi de anga biti gume ngon allah wa tirni anga da sukara ko tanda mani me kitadi maro ke tenna ta ay kada 2000 fara kitada anga tu maro ndo sukara na aga ben tiya haro kube ga nda to wa kan jeda kengana tiga demina anata an kay jenni mogon nyambana kewce kilo kilo ke naga si honne an ga ngalla kila anu ngal ana kilo ke naga awa ga ga natan tuzuru aga ke ben naga na sin kun kanya na duran kilo ay kun armi ka wato no bane ke to no magawa amma barken ko nin tadi to no ke gaben pa ya gan anda to no ke ga gaba ga ne tini ga ga len ki sukaram boto ngade aya kanga tini lemire ma sai wa daga na doktalinga ada ga na sukaram boto ke mu kere tere ngano kilo bane karam boton daga de allah men masaha la tam men pay tene hay ako tan kira bidigin qara tan mun ni idan aya sura ke jongado allah ti umma maga me me hoy hoytandi de me hiri hirikandi de ona me hiri kan nan kaga di arjanna khair ke mu ndo ona me hiri hirikadi التنافس اللي astaghalu ala shay'in nafis na me قلب na me hiri hondi ho kebe gani ho urgintenga watini kenyadangani attanafus arabun kanni lugandi iganati tanafus attagalub ala sheyin nafir name ho urgintenga murundendi allah amma hirindenna kannan kagadi duna garen duro me musalahanden duro banenta konni idan me palle allah subhanau wa taala ti wa mizajuhu akhi anga karanga anu nyugo ngalla wa min jajuhu kenta qur'ana di de qur'ana mu ma meke jiga tatu anta wa min jajuhu kenta no wa mizajuhu ke wanu anya kan bindu honga mizaju ni kananga al khaliq anya kan bindu honga min tasnim tanna galli minye warni duna dun ko nanga tu anga daga hari batara ngotol ne kunu sa sa na fanta nyagobo makoka anga ngalle wada gana lemburu nun ko soti kunga kello na no gon walla kan ina daga glass ni go kara do runga anga ni na ere munyen dimbe an ken tano ida susa susa na rano gon ida nari anga tini tim nda panta minoto ne laga gote nyei ya bo man kutang kam min hoke kanta mo tu kenga de arani ni asu ere munyen dino ngai da susa maken tani ya andali ni dai mena sunyi na rai me an tano ida arni kakanjenga ko punya no gon anta mo tu idan duna dun ko nunga kenyana min hoke ga nya gabbini idan arjanna ga ga di min hoke be hakene kai wa mizajuhu anya ga min di honga min tasnim kella galli tasniminya ina tasnim ila kenya nyana na nya gambi taslim aslun ni kannan ka ga astinam sinam ni kannan ka ga rabun kannan lugan di jungo masalan nan jungo wala nyogo men jungo wa hakada sinamu ni kannan ka ga arabun kannan lugandi ho urginte hube ga su ko manten kammu wati ni ke jungun toren ni ka arabun kannan nati as-sinam idan ke warla ka ka be hay kene ke mufassiruna nun timanina allah subhanahu wa ta'ala gati as-sinam iti warni ke warla ke agillido kammunye na nyanka arjanna dunkon kam arjanna warla kunkutu iti na men dawurnu kumme no gondi ko ibn al qayyim ga ko nin noni andi mo gombe anharuha min ghairi ukhdudin jarat subhana mumsikaha anil faydani masalan hogano ku kakanto a kota omaken ke wuroni subhanallah subhanallah an kama mogoraga to junubununga parce que iti jikenima kille ke da kota barunuku bangen kannen ken pampewa idan ala kulli hal hube gani kikakaya tasnimiya aɗo kuttunga sogini kuttu wurnu da yen ta wurnu kummedi amma taslimi ta ken gilliro kammunye na ñanka sennakunga allah dangani senga dangani aken gilliro munye na ñanka kata janna dunkonga anta yernan kuhunen kamma anta yernan ñagonda ka hindini ta hunte awa yankana yankamogo ɓe gallingandangani i idolo ke bini dikke wa hakada a minna sukka dingar hunte nga kenni jannatul firdausa arna tagodangani ke fare sallallahu alaihi wasallam atogane arjanna allah na arjanna nya ga jannatul firdausiya warni na arjanna naganenga ayarni arjanna nuku jenga non ta arjanna suya arjanna khairin tu kaga gillino nye kenga no firdaus dia amma ngalle mburen kanne mu ka tike ke ikena sina lakken kita ta arjanna ratte wala na ti tina tira sungure kita ti kunga na ren kita ibaka ha lembure tanna nagane mundan kan ti tira su ha konna tira su mure ko nan dangan ke faran to na firdaus ya mundo an kan ngatin tanga tira su mundu an kan yana mu ontuwa tiya usayo kuku aka arjanna kebe konno kenna nga boku dangane o kuku tira su mure ta serena tira suri ara arjanna no gondi serenga digamu gonu konni digamburu manta sedana ndi digamburu yen idan anya gambindi ho kenne kannan kaga tasnim allah subhanahu wa ta'ala ti tasnimi ni kannan ka yi walakin anta agunna allati tamuhu mis sogi gabe ana ken ka gado odo bangante nyakoni ta haga dikem ho wanda aina warlaka ni jinnya ga ni tasnimi ka ya yashrabu biha awamin ni nan paguti taslimi kaya almuqarrabuna aratintanonga gelli hadamaren munga ado jinna nunga warni jinna do hadamaren mu kwana arjanna no gondi wadah malikanu ngano hakada kidimandano ngano nka konuna nemana nogondi anyati konu tugandeya kenni jinna do hadamaren menye idan yashrabu biha sorenga gadi manna gamati yashrabu minha warni annati yashrabu biha awoxoy warlake keña yokke ñonatila mananni kannanga awa minninnan pagutayi almuqarrabuna aratintanonga aratintanonga kuña minninnan paguti ke warlakeya idan sasawañini arjanna maxonkutondi allah subhanau wa taala hohana ata arjanna dunkonga lafi naimi wa nemadi ken palle atiwa fotayinu kamma iwandini kattahonga hokeɓe gi ñagalindini sikkandi atangani ngari anga nemangianga anga kentunidi nagatandi ati wikun kumarini gellimaniya gelli dolo tebe ra kente kentegentengani karagandi allah subhanahu wa taala dogalundi katta arjanne nanto suko humantenname hira arjanna murundendi kembirenga ntimmandi digamen taxa sere magaden nantimmamuga walla hotana kenta kanonga de ya rabbi arna nyo suko humantenda arjanna kabe hakene ke arna tago dangani ori na bul munde arna halale tago ngani arna sutura da ngani. fisurun tin ka gumen jidi kumbane ni lemine nyimman ceng arna lemine brandi tiniran kaga gambia ama fati lengi suku bang ibu kumba arna boda ma na kuran nuru